wannan majalisi da muke karatun littafin ta'limul muta'allim tariqat ta'allum na al-imam az-zarnuji Allah ya ji kanshi da rahama a wannan dare na 14 ga watan al-muharram shekara ta 1448 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 28 ga watan shida shekara ta dubu biyu da da shida miladiya kuma wannan shine darasinmu na hamsin da tara a cikin wannan littafi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu har yau dai muna cikin fasalin da malam ya kawo shi da matashiyar faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi fasali da malam ya kawo domin bayanin bidayatu sabqi da ake fara daukan karatu da gurgudan karatun da kuma da ake jera karatun kuma mun kai inda al zarnuji ya kawo maganar al abu hanifa aka ko an karanta wannan maganar alimam abu hanifa na tsammani har wajen fa'alul haƙƙi ka karanta ko to amma babu laifi na ganin a karanto daga maganar al'imam abu hanifa ɗin domin tana da alaƙa da maganganun da suke gaba بسم الله قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنما أدركت العلم بالحمد والشكر فكلما فهمت شيئا من العلوم ووقفت على فكره وشكرة كنت الحمد لله تعالى فازداد علمي لا ينبغي من العلم أن يشتغل بالشكر باللسان والجنان والأركان والمال ويرى الفهم والعلم والتوفيق من الله تعالى ويطلب الهداية إلى الله تعالى بسؤاله والتدرع إليه فإنه تعالى هادم فهداه نعم الإمام أبو حنيفة ألا يجدنك لرحمة yake cewa innama adraktul أدركت العلم بالحمد والشكر shukri senaristi ilimi ne da godewa Allah alhamda ash wani alhamdu da shukuru cikin bambance-bambancen da suke kawowa alhamdu yakan kasance ya fi a shukuru faɗi ta fuskar abubuwan da ya ƙunsa hamdu ya akan iya gode wa Allah game da ni'imomi da kuma jarrabawa saɓanin abin da mutum yake so abin na daɗi da kuma ah, wanda ba shi da daɗi arziki talauci lafiya rashin lafiya duk ana alhamdu ya kunshe su a shukur kuma suke cewa cikin bambancin ya shafi ni'ima ne abubuwa na ni'imomi sannan abinda ake yin alhamdu da shi da ashukru shi ma cikin bambancin da suke kawo cewa ashukru ya fa alhamdu faɗi lura da abin da ake yin shukur da shi saboda shukuru rukunan shi akwai godewa Allah da harshe da godewa Allah da zuciya tare da godewa Allah da gabbai shi ashukur kenan ga kenan in ka lura da gabban da ake yin ashukur da su sun fi alhamdu An ka lura kuma abubuwan da ake gode wa Allah sakamakonsu alhamdu ya fi ashukur faɗi saboda alhamdu ya kunshi abubuwa na ni'ima da na musiba saɓanin ashukuru ya shafi abin da yake na ni'ima ne wani yana daga cikin bambance-bambancen da malamai suke kawo tsakanin alhamdu da ashukur to shine nan alimam abu hanifa yake cewa ya riski ilimi ne ya samu ilimi ne ta hanyar gode wa Allah fa kullama fahimtu shay'an min al-ulum a duk lokacin da na fahimci wani abu na ilimi wa waqaftu ala kuma na tsaya akan wani wata mas'ala ta fiqh ko na fahimci wani abu da ya shafi fiqh wa hikmatin da hikima qultu sai na ce alhamdulillahi ta'ala godiya ta tabbata ga Allah madaukaki yana haka yace fazzada ilmi sai ilmi na ya karu kuma dama Allah ta'ala ya ce idan kuka gode sai ya kara muku wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum kun ga nan duk lokacin da ya sami ilimi sai ya gode wa Allah sai Allah ya ƙara mishi ilimi yace wa haka za yanbaghi li talibil ilmi kuma haka ne ya kamata ga mai neman ilimi ɗalibin ilimi an yashtagila shukri bil lisani wato ya shagaltu da gode wa Allah da harshe wal janani da kuma zuciya wal arkani da gabbai inga nan ya kawo rukunan ashukur din da harshe da zuciya da kuma gabbai wal mal da dukiya ya gode wa Allah da dukiyar shi ta wata fuska kada ya yi amfani da wannan dukiyar ta hanyar da zai saba wa Allah ya gode wa Allah kenan haka nan wajen neman dukiyar ya neme ta ta hanyar da babu saban Allah nan ma ya gode wa Allah ce wa yara al wal ilma wat tawfiq min Allah ta'ala kuma shi almajiri dalibin ilimi ya rika ganin cewa fahimtar da yake yi ta ilimi da ilimin da Allah ya hore mata da dacewar da ya samu ya rika ji cewa min Allah ta'ala daga wurin Allah ne madaukaki domin wani sai kaga yana dauka cewa wai ai fahimtar cike, ai shi ne yake da kaifin basira ai shi ne yake da kaza sai manta cewa Allah ne masa wannan falalar da Allah ya so da Allah ya ga dama sai ya dode kwakwalwar a maimaita ya maimaita ya maimaita ya gagar fahimta to saboda haka ya rika ganin cewa fahimtar da Allah yake hore masa fahimtar da yake yi daga Allah ne ilimin da ya samu ma daga Allah ne dacewa daga Allah ne wa yatlubu alhidayata min Allah ta'ala kuma ya nemi shiriya daga wajen Allah madaukaki ta wacce hanya zai nemi shiriyar biddu'a minhu ya rika roƙon Allah a koda yaushe kana neman ilimi ka rika roƙon Allah ya shiryar da kai ba ilimin bane kawai wasu suna samun ilimin ba kiriya sai ya tara ilimin ya zamto kamar malaman yahudawa kasan malaman yahuda ai malamai ne malamai ne amma me yasa Allah ya tsine musu yayi fushi da su saboda sun sani sun take sanin shi ta Allah ce mu nemi wato ya shiryar da mu zuwa hanya miƙaƙƙiya ta farki a cikin sallah kana maimaita wannan ihdina siratal mustaqim ya shiryar da mu ta farki miƙaƙƙe sai aka cewa me siratal ladina an'amta alaihim ko ta farki hanyar waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim wato ba ta farkin waɗanda aka yi fushi da su wasuwa yahudawa wala dalil banda ta farkin kuma wato batattu su nasara saboda sun bauta wa Allah da jahilci to nan ma ana so bawa musamman almajiri mai neman ilimi ya rika roƙon wato shiriya daga wajen Allah du'a minhu ya rika roƙo yana addu'a yana neman wata wattadarru'i ilai kuma yana ƙanƙan da kai zuwa ga Allah zanto mai ƙanƙan da kai fa innahu ta'ala hadin man istahda lallai shi Allah maɗaukaki mai shiryar da wanda ya nemi shirya a wurin sa in ka nemi shirya wajen Allah Allah zai shiryar da kai in shirya ce ma ta neman ilimi Allah sai ya shiryar da kai ya nuna maka hanyar cikin sauki ka samu ilimi sai ma Allah ya ci gaba da cewa fa ahlul haqqi ko na'am fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnati wal jamaa talabu al haqq min Allah ta'ala al haqq min Allah ta'ala al haqq min hadhihi al 'aqib فهداهم الله تعالى وعصمهم عن الضلالة نعم فأهل الحق ما ليتسو ما أبوتا قسكية ما أبوتا قسكية وهم أهل السنة والجماعة سوني أهل السنة والجماعة طلبوا الحق من الله تعالى sun nemi gaskiya daga wajen Allah maɗaukaki alhaƙil mubini gaskiya mai bayyana gaskiyar alhadi mai shiryarwa al'asim mai tsarewa da karewa duk da cewa za mu zo mu ga al'asim ɗin babu dalili da yake nuna cewa suna ne cikin sunayen Allah sai dai cikin ayyukan Allah babu akan iya ba da labari akan iya ba da labari amma a ce yana daga cikin sunayen Allah akwai al'asimu babu dalili akan haka alhaƙil mubinil hadi malaki al'asimi fahadahumullahu ta'ala sai Allah ya shiri Allah madaukaki ya shiryar da su wa asamahum min anid dalala kuma ya tseratar da su ya kare su daga bata su ma'abota gaskiya kenan kuma da ya ce ma ma'abota gaskiya sai ya sake bayyana maka suwaye ma'abota gaskiya sai ya ce ahlus sunnati wal jama'a to muna buƙatar a wannan gabar za ku yi haƙuri mu ga me ake nufi da ahlus sunna wal jama'a din domin wasu suna furtawa suna da awar sai su ahlus sunna ne amma kuma idan ka sa ta a faifai sai ga kuma sunnar tayi yi dama su sun yi hagu saboda mutum ya ce shi ahlus sunna ne wal jama'a ba wai kawai furtawa a baki bane a akwai aiki to saboda haka nake so mu ga mu ji suwaye ahlus sunna wal jama'a nan da ake fadi ahlus sunnati wal jama'a malamai suka ce su ne zan karanto don kar ya zamto eh, a ce kawai magana ce na rika fada ahlus malamai suka ce ahlus sunna wal jama'a sunna dai da ake nufi a wannan maganar in aka ce sunna wacce ake nufi mala yake nufi a nan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai na ilimi da aiki da ƙudurtawa a zuciya shi ake nufi da sunna a wannan magana to su wanene ne ahlus sunna shi ahlus sunna su ne hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'una lahum bi ihsan da waɗanda suka biye musu da kyautatawa wa kullu man iltazama bi manhajihim da duk wani wanda ya bi ko ya lizimci wato manhajinsu da tafarkinsu waqtada bihim kuma ya kwaikwaye su wattaba sabilahum kuma ya bi hanyarsu shi wa kenan minal mu'minina cikin muminai na bi atharihim ila yawmil qiyamah waɗanda suke riko da wato gurabansu har zuwa ranar tashin alkiyama wayannan su ne ahlus sunna daga sahabban annabi sallallahu alaihi da waɗanda suka biye musu da kyautatawa da ma duk wani wanda ya lizimci manhajinsu ta farkinsu hanyarsu ya kwaikwaye su ya bi hanyarsu cikin muminai ya yi riko da gurabansu har zuwa ranar tashin alkiyama wannan shi ne alisunna ba wai magana wasu jama'a ba ne a wani gari ko a wani ƙauye ko a wata jiha ko su su taru su sama kansu suna ko a ce wata ƙungiya ce guda ɗaya kawai su ne alisunna a ba haka ba ne ba haka bane kuma ana ce musu ahlul hadis ana ce musu ahlul asar ana ce musu as salih ana ce musu Alfirƙatun najiya ana ce musu at mansura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin hadisi cewa lallai banu isra'ila sun rabu kashi wato eh, da ɗaya kuma al'umman nan za ta kasu wato saba'in da uku dukkansu suna wuta sai guda ɗaya nan ba ana nufin ƙungiyoyi da ake kafa wannan ba kada wani ya ɗau abin ya ɗora musu a ba haka ake nufi ba dukkansu suna wuta sai ɗaya to ɗayan ba ce mana waɗanda suke tare da su suwana ba a sai aka ba da kawai wani aiki wata siffa annabta sallallahu alaihi wasallam yace ma ana alaihi al wa ashabi waɗanda suke wannan kashi ɗaya su ne waɗanda suke kan abin da nake a yau da sahabbaina kaga an faɗa mana kaga kenan idan kana so ka shiga cikinsu to ka kasance a kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da sahabban shi ko baka faɗa da bakinka ba kana ci ko baka shiga ƙarƙashin wata lema ba kana ci kana ciki hadisin yana cikin sunan al-imam at-tirmidhi kuma ana cewa da ahli sunna wal jama'a ana ce masa ahli sunna ne saboda ne saboda ai suna dauko hukunce hukuncen su da addinin su daga mai karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar shi suna da masaniya da ita kuma suna aiki da abin da sunnar ta kunsa shi sa ake ce musu ahli sunna al'imamu shafi yake cewa wannan maganar eh, al'imamu zahabi ya kawo cikin al'ulu lil'aliyyar gaffa a shafi na ɗari da ashirin yake cewa alƙaunu fi sunnati allati ana alaiha zance akan sunnar da nake kanta wannan maganar imamu shafi ya ce wa ra'aitu alaiha allazina ra'aitu kuma sunnar da nake a kanta wacce na ga waɗanda na haɗu da su na gansu su ma suke kanta ya ce misir sufiyan kamar al'imam sufiyan wa malik da al'imamu malik wa gairimi ma da makamantansu sunna da na same su a kai ita ce al'iƙararu bi shahadati Allah ilaha illallah tabbatar da cewa lallai babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lallai muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah ala arshihi fi sama'ihi kuma lallai Allah yana al'arshin shi a samansa yaqrubu min khalqihi kayfa sha'a yana kusantowa zuwa ga halittar shi yadda ya dama yadda ya so وينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء كو كيف شاء كمينا سفكوا ثمن دنيا يد يقدا ما يسوء وانا مقنر وانين مقنر الإمام الشافعي sau da aka su sunna an raɗa musu wannan suna na sunna saboda bin sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ana ce musu an sa musu aljama'a ana ce musu aljama'a ko a haɗa shi ahlus sunna wal jama'a saboda ne saboda haduwar akan gaskiya sun haɗa kan gaskiya kuma sun karɓi gaskiyar kuma sun bi gurbi na jama'ar musulmai waɗanda suke rike da sunna tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suke biye musu kuma sun haɗa kan shugabanci idan ma a wani shugaba ba za su wato bijire mishi ba ba za su saba mishi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi umarni saboda haka ne ma a wasu riwayoyi cikin riwayoyin hadisin da ya gabata sun zo da humul jama'a cewa su ne jama'a da haka babu maganar wato rarrabuwa da karkasuwa waɗannan su ne ake kira ahli sunna wal jama'a shaykhul islam cikin al aqidatul wasitiyya yake cewa summu ahli al jama'ati li'anna al jama'ata hiya al ijtima' an sa musu suna jama'a ne su ahli sunna saboda wato jama'a ma'anar jama'a shine haduwa wa bidduha al furqa kishiyar jama'a ko haduwa shine rabuwa nan ba yana nufin wai a ce a haɗa kai ba ana nufin ba haɗa kai kawai ba a kan gaskiya a kan me gaskiya shi sa za ka ji ana ce a yi ta tararruka ko gwamnati ta haɗa ko a haɗo kuma an kaje taron za ka ga in dai maganar neman yarda Allah ne in kan gaskiya ne Allah sai ya taimake sun haɗu amma dai yawanci za ga ana in ita kanta ba duka ba wani lokaci gwamnatin in kaga ta tattaro mutane akwai wata bukatar ta ne kawai tana so ta cimma wata bukatar ta shi sa za a zo a haɗin kawai sai dai a sha shayi a kwanta a hotel a moye a ba da alawun kowa ya watse ana watsewa kafin ma a bar garin sai ka ji wasu je suna warware ma magana a mun gani ai a yi taron an gama an ce da daddare kuma kowa ya rabu wancan ya tafi wa'azi can wancan ka ji a wancan wa'azin ana warware taron da aka zo aka kuma wajen taron an zo an yi zaƙin baki an ce kaga ba maganar alal haƙi ba ne zai wa alal duniya to akan wata maslaha ne amma in dai an haɗu suwali suna suna haɗuwa ne kan gaskiya kan gaskiya kamar yadda na faɗa dai Eh, in ka haɗa kalmar gabaki daga ce ahli sunnati wal jama'a su ne tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi da tabi'ai da waɗanda suka biya musu da kyautatawa cikin malamai ne da mujtahidai da waɗanda ake kwaikwayon su ake bin su suna kan karantarwa ta littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har zuwa ranar alkiyama idan suna da wani shugaba musulmi wajibi ne su masa wani da'a su kasance a kewaye da shi in ma ba a samu babu shugabanci din an tarwatse to shi musulmi ana so ya tsaya akan gaskiya duk inda yake idan ya tsaya akan gaskiya duk inda yake to shi ma ahlus sunna wal jama'a ne ko da shi kadai ne an gane ko da shi kadai ne bari ku ji kuma wasu maganganu an samu wata magana daga abdullahi dan masud Allah ya kara masa yadda magana tana cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa na al-imam al-lalaka'i a juz'i na 1 shafi na 109 da kuma al-ba'ith ala inkari al-bid'i wal hawadith na abu shama na abu shama shafi na 22 abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yadda yake cewa inna jumhuran nasi faraqul jama'ata yace lallai dandazan mutane sun bar jama'a sun rabu da jama'a wa innal jama'ata ma wafaqa al kuma ita jama'a ita ce wacce ta dace da gaskiya wa in kunta wahdaka abdullahi dan mas'ud yace koda kai kadai ne in dai ka dace da gaskiya to kai ma jama'a ne kai ma jama'a ne a ibn hammad Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa kamar da cikin tarihu madinat dimash a juzi na 46 shafi na 409 yake cewa idza fasadatil jama'atu idan jama'a ta lalace jama'a idan ta lalace yace fa alayka bima kanat alayhi al jama'atu qabla an tafsud to yana maka wato ko kuma kai ruko da abinda jama'a take kafin ta lalace din idan yace idan jama'a suka lalace to kai kai kokari kai ruko da abin da jama'a take kafin ta lalace wa in kunta wahdaka da kai kadai ne fa innaka antal jama'atu hina idin kai ne jama'ar a wannan lokacin kai ne jama'ar a wannan lokacin abu shama yake cewa cikin littafin al-ba'ith ala inkari al-bid'i wal hawadith a shafi na 22 yake cewa wa haythu jaa al-amru bi luzumi al-jama'ati inda umarni yazo da cewa alizimci jama'a fal muradu bihi abinda ake nufi da shi luzumul haqqi wattiba'uhu shine alizimci gaskiya a ji kuma gaskiyar din da kaje an ce alizimci jama'a to ba yana nufin kawai yuyuyu ba ba ana nufin wai duk mutane sun taru sun ce a yi kaza a ka bi su ba a ana nufin kai riko da gaskiyar kuma ka bi gaskiyar wa in kana almutamassiku bil haqqi qalila koda kuwa masu riko da gaskiyar ba su da yawa wal mukhalifu kathiran waɗanda suka saba din su suka fi yawa koda su suka fi yawa to kai kai riko da gaskiyar yace li anna alhaq huwa alladhi kanat alayhi aljama'atu alula saboda ai gaskiyar ita ce abinda jama'a ta farko take kai minan nabi sallallahu alaihi wasallam da tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi radiyallahu anhum da kuma sahabban shi Allah ya kara musu yadda yace wala yunzaru ila kathrati ahli al-batil ba'dahum ba a kallan yawan mabarnata bayan sahabbai da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ko da mabarnatan sun yi ba za ka ce to ai kowa ma ya lalace kawai mu ma bari mu ka san wani shi madogara shi kenan kowa ma ya lalace an ba shi ofis da rike yana ta ɗiban kuɗin gwamnati ko yana sata ko yana cin sai ce ai duk an zama kowa ma yana yi to don kowa ma yana yi sai ya zamto daidai ai ba zai zamto daidai ba sai ka koma yadda gaskiyar take a baya kai ma ka tsaya a kanta saboda wannan su ne ake kira ahli sunnati wal jama'a ko su ne ahli sunnati wal jama'a kuma suna da siffofi da za ka iya ganewa domin ka a akan ma'auni akwai eh, Sheikh Alawi al ya kawo wasu abubuwa wajen guda goma sha tara amma ko guda uku bari na kawo da yake cewa alamomi ne da za su zamto maka eh, cikin sauƙi ta fahimci kai ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna ba ba wai magana bace ta kowa ya ta da'awa yake kowa yana yanzu da'awar aiki ahlus sunna wal jama'a ne mu ahlus sunna ne wal jama'a suwa na kaza ne mu ne kawai ahlus sunna mu ne mabiya magabata na kwarai kowa zai iya faɗin wannan maganar amma aiki shi yake tabbatarwa to sai ka wasu siffofi yace abu na farko su ahlus sunna wal jama'a mabubbugarsu inda suke ciro aƙidarsu suke ciro abinda suke ƙudurtawa wajen alaƙarsu da Allah shi ne littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi bisa fahimtar magabata na kwarai yadda sahabbai suka fahimci alkur'ani dan da su aka yi ta magana suna zauna ke saukar da alkur'anin to kana so ka tsora kanka a ma'auni shin aƙidar da kake ƙudurtawa a zuciyarka imaninka da Allah da kake yi da abubuwa na aƙida na ƙudurtawa a ina kake ciro shi shi ahlus sunna yana cirowa ne daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba da fahimtar shi ba da fahimtar su waɗannan magabata na ƙwarai din sahabbai dan sune ne alqur'anin da dumudumin shi ma ake bayyana mun su me yake nufi to wannan ma'auni ne na farko su ba sa gabatar da kwakwalwarsu ko da hankalinsu akan nassi duk mutumin da kaga an kawo mai nassin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu aka ce ga yadda kuma sahabbai suka fassara in ka ji ya fara to ni a gani ko a hankali na to ya bar hanya ko ka ji yana yana magana shi yana da wani ko kashafi da yake da shi ko yana da zauki ko yayi bacci ya ga wani abu ko ka ga yana gabatar da maganar wani komai girman shi akan maganar annabi sallallahu da kuma fahimtar sahabbai ko yana gabatar da maganar malamin shi akan alkur'ani da sunna da fahimtar magabata to kaga wannan koya ya wuni yana tafiya shi ahlus sunna ne to ba dai hanyar yake bi ba kawai yana maimaita kalman ne kawai a harshen shi abu na biyu ya ce su ahalus sunna a lamarinsu na aƙida abinda suke ƙudurtawa ba sa jingina kansu su ce kawai aƙidarsu daga wajen wane ne a aƙida ce daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba zai zai ce shi ash'ari ko maturidi ko shi kaza ko jahmi ne ko yana bin jiham ɗan safwan a ko ja'ad aljad ibn dirham duk ba sa wannan suna jingina kansu ne zuwa ga wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai annabi sallallahu ya ce ma ana alaihi wa ashabi ko abu na uku su ahlus sunna har a wajen abubuwa na tarbiyya da kyawawan halaye za ka samu tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam suke bi wajen gyara halayensu da tarbiya wa kansu ba wai suna jingina kan zuwa tarbiyar wani bane a tarbiyar dai da annabi sallallahu ya karantar da halaye saboda ya ce a hadisi innama bu'ittu li utammima makarimal akhlaq an aiko ne domin in cika kyawawan halaye na karamci kaga kenan duk wani abu na halaye na kwarai nagartattu ai yana da su kuma ya ba da labarinsu kuma ya da sahabbai a kai kaga na shi ya fi ba na wani da ya zo daga baya ba cikin abubuwan da yake bambance su sunna wajen bautawa Allah in sun zo suna bautawa Allah ne da khushu'i da kaskantar da kai ba sa kirkirar wasu abubuwa da ba su zo a ibada ba su ce bautawa Allah ne yanzu misali harkar shi'a kaga ai ranar ashura za a zo ana ta mutum ya ta marin kanshi wani ma ya yanka jikin shi wani ma ya tattaka wuta ya shiga wani ma ya kashe 'ya'yan shi ko kuma wani kawai ɗau ganga da rawa da tashewa shine addini a nan ba addini ba ne abu na kusa da ƙarshe da zan kawo wannan gaba na malam ya kawo wajen abubuwa guda goma sha tara yake cewa su sunna wal jama'a ba sa yi wa wani bauta cikin bautar da ake yi wa Allah ta'ala haƙƙin Allah na bauta ba sa bai wa wani ko da wasa kamar addu'a ba a yi wa kowa sai Allah neman taimako ba a yi taimako ana nufin isti'a'igasa isti'gasa ka shiga wani bala'i ba mai fitarwa sai Allah to shi ake nema ya fitar da kai hakan nan ba sa zuwa su rika roƙon wanda yake cikin kabari domin shi ma bukata yake yi a nema masa gafara a masa addu'a amma waɗanda ba ahlus sunna ba wani lokaci za ga duk waɗannan abubuwan sukan aikata shi hakan nan ahlus sunna suna kwaɗaitar da mutane su rika yawaita ziyartar kabari saboda ya zo cikin hadisi annan sasalam ya nuna a rika ziyartar kabari domin ziyarar kabarin yana tunawa mutane ne lahira su je su sallama su yi wa mamata addu'a amma ba da niyyar mutum ya je kabari domin ya nemi taimako wajen wanda yake kabarin ba ahlus sunna suna zuwa makabarta domin su ɗau izina su tuna da lahira sa’an su yi sallama ga mamata sa’an su yi wa mamata addu'a amma ba sa zuwa kabari domin su roƙi wanda yake cikin kabarin ba sa zuwa haka ba sa neman tallafi wajen mamaci ko su je suna ɗawafi suna kewaye kabari ko su yi wa kabari yanka ko a tafi kabari a je a tona a yi wani sihiri da kulumboto don a cutar da wani wannan ba aiki bane na ahlus sunna wal jama'a waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da ah, na so mu fahimce su a wannan gabar lokacin muhu saura minti biyu to bari nemi gabar da ya kamata mu tsaya malam yace su ma'abota gaskiya dinnan fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnati wal jamaa kun ji dai su ahlus sunna wal jamaa talabul haqqa min Allah ta'ala sun nemi gaskiya daga wajen Allah madaukaki al haqqi mun ga menene sunan al haqq a wancan mako kuma alhaku yana daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala zalika bi anna Allah huwa alhaq mun gani cikin alqur'ani da kuma fa ta'ala Allahu alhaq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim cikin suratul mu'minun da hadisin addu'a na Abdullahi dan Abbas da yake dingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shi akwai antal haqq wa qawlukal haqq ko alha المبين sai المبين كو المبين ما يانا daga cikin sunayen Allah kuma ya yazo cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani Allah ya ce yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin wato a wannan rana Allah zai ba su cikakken sakamakonsu na gaskiya shine yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna kuma za su sani za su san cewa wa ya'lamuna anna Allah huwal mubin kuma za su san cewa lalle Allah shine gaskiya bayyananniya shine manan al al kuma bayyananniya gaskiya bayyananniya wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqq al-mubin wato mai bayyana kuma gaskiyar al-hadi wato mai shiryarwa ko mai shiryarwa wannan ma sifa ce fi'liya kuma tabbatacciya da alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah yace wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha Allah ne ya shiryarwa al-hadi إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إن أبن يبكتوا أفيلي في سورة الفرقان وكفى بربك هاديا ونصيرا كما أبنججنك يا إشيك من شرير وميتيمكو وكفى بربك هاديا ونصيرا أتسن الحديث القدسي ده الإمام مسلم يفتر ya ibadi ya kubayina kullukun dallun illa man hadaytu dukkanku batattuni sai wanda na shiryar da shi fastahduni saboda haka ku nemi shirya wajena ahdikum zan shiryar da ku wannan yana cikin sahihu muslim almubin alhadi al'asim wannan al'asim eh hakan ne amma ba dalili da yake nuna cewa suna ne cikin sunayen Allah kuma ka'idar ahlus sunna wal jama'a ba a tabbatarwa da Allah suna sai ya tabbatarwa kai dan ba wanda ya san Allah kamar kanshi Allah shine zai faɗa maka ga sunan shi ga siffofin shi ko kuma ma'aikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan sunan Allah ne ko wannan siffa ce ta Allah to ba dalili da yake nuna cewa al'asimu yana daga cikin sunayen Allah amma dai ana iya ba da labari game da haka wallahu ya'simuka minan nas Allah yana kare ka daga mutane Allah yana shine mai kare ka daga mutane na fata an fahimta saboda alhadi shi wannan ba da dalili akai amma al'afin shine babu dalili akan haka kamar yadda malamai suka faɗa to su wayannan ma'abota gaskiya din da suka bi gaskiya din sun nemi gaskiya wajen Allah kuma sai Allah ya hore musu shiriyar fahadahumullahu ta'ala sai Allah ta'ala ya shiryar da su Allah ka shiryar da mu wa asamahum 'anid dalalati kuma Allah ya kubutar da su ya tseratar da su ya kare su daga ɓata. Allah ka tsere mu daga ɓata. na ganin mu tsaya anan ko lura da dama nan ya sa alamar tsayuwa kuma za a shiga magana ne akan ma'abota ɓata. an ambaci ma'abota shirya sai malam zai ce kuma wa ahlul mun zo mako mai zuwa insha Allah sai mu tashi ne yake faɗin ma'alud balalati abinda muka karanta ya zanto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya bamu ikon gyara kurakuran mu muna tawassuli da sunayen Allah kyawawa da siffofin shi madaukaka Allah ya hore mana ilimi mai albarka da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu da ga gabaki daya Allah ya ƙara zaunar da mu Najeriya lafiya Allah ya shirya mana shugabanninmu ya Allah ka azurta mu arziki na halal ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah abubuwan da zamu iya yi ka ba mu ikon aikatawa abubuwan da suka gagare mu ya Allah ka dafa mana mu iya ɗauka. ya Allah ka shirya mana iyalanmu ya Allah ka yi wa ƴaƴanmu albarka ka yi wa iyalanmu albarka ya Allah ka yi wa dukiyanmu albarka ya Allah ka sanya wa kasuwancin mu albarka ya Allah ka lullube mu da albarkarka ya Allah ka hana mu lalacewa ya Allah ka hana iyalan mu lalacewa ya Allah ka hana zuri'an mu lalacewa ya Allah ka hana al'umman mu lalacewa ka zaunar da mu lafiya ka sa mana shiriya a zukatan mu ka tabbatar da gadigan mu kan wannan addini har zuwa ƙarshen rayuwar mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin